yau ta kawo rana wadda muke gabatar da tallafi ga wa'anda ibtila'i na ruwa ya shafa a damina ta bana sanin kowa ne ruwan sama a bana ya zo da abubuwa guda biyu ya zo mana da damina mai albarka wadda muke gode ma da irin amfanin gona da ya wadata mu da shi a bana kuma da wannan ibtila'i na ambaliyar ruwa da ya same mu mun yi kokari mun kawo kwamiti wanda ya zagaye ƙananan hukumomin nan talatin da hudu ya kalli wuraren da wannan matsala ta ruwa ta shafa a cikin wannan aiki da kwamiti ya yi a yau shi ne muke ba mutum dubu da ɗari dubu da sittin da bakwai wa'anda wannan iftilari ya lalata wa gidaje baki daya ko kuma ya lalata musu bangare da gidajensu sannan kuma wannan kwamiti ya yi aiki ya zaɓulo mutum dubu ɗaya da ɗari bakwai da saba'in da biyu wanda za a tallafa musu da wani ɗan bangare na gidansu da ya ɓata da kayan gini na siminti da kwano da kusa wannan abu a yau akwai mutane da gidajensu ya samu matsala mutum 439 wanda za a ba naira 600 kowannensa a yau kowa zai ga alert a cikin akawun ɗin sannan kuma akwai mutane 639 wanda su kuma wani bangare na gidansu ya samu matsala su ma za a ba su kuɗi a akawun ɗinsu naira dubu ɗari uku sannan gwamnatin jihar katsina ta diba ta ga cewa duk inda aka samu ambaliyar ruwa akwai abin da ya jawo ambaliyar yawanci rashin magadalun ruwa ne da kuma kwalmatoci a wuraren da abubuwan suka faru ko kuma wanda ke gina gidaje ba bisa ka'ida ba a bisa hanyoyi na ruwa a bisa ga wannan dalilin ne gwamnatin jihar katsina ta aiki ma'aikata ta muhalli suka dibo wuraren da ke da bukata na hanyoyin ruwa da kwalwatoci wanda za su yi maganin wannan ibtila'i da ya same mu don kan mu kara haduwa da shi ba ɗayan Allah ya kai mu shine gwamnati ta ware naira miliyan dubu biyu da ɗari tara da goma sha uku domin gudanar da wannan ayyuka na yin magudanar ruwa a wasu lokal gamin wanda wannan ibtila'i ya yi ta'azzara sannan kuma kamar yadda kuka sani ne gwamnatin jihar katsina tana aiki a nan cikin garin katsina wannan aikin da ta yi a cikin garin katsina shi ya taimaka kwarai a bana a cikin garin katsina muka samu sauki na ambaliyar ruwa ba wa'annan gudanun ruwa da aka yi manya-manya a cikin garin katsina wa'anda suka ci kuɗi zunzurutu sama da miliyan goma wajen gudanar da su a kashi na biyu na aikin haka kuma wannan aikin da aka yi a jibiya shine ya taimaka aka samu sauki na iftila'i na wannan magudanar ruwa a jibiya wanda shi ma ya taimaka kwarai da ba san yadda garin jibiya zai kasance ba a damin da ta bace a bana wannan abubuwa gwamnati za ta ci gaba da kula da su da abubuwan da ke kawo su domin ba da matsala akan abin da ke gudana. mutane su sani cewa wa'annan mutane da aka ramo a yau sai da aka tantance su sai da aka yi dalla-dalla sai da aka tabbatar da wanda aka rubuto mutum ne na hakika kuma gidan nashi ya samu matsala wannan shine dalilin da ya sa ba an tantance ku daga ofishin kuma mai girma mataimakin gwamna aka rika kira lambar waya don a tabbatar da mutumin da aka rubuto da mai lambar waya da mai lambar akawun ɗin mutum ne na zahiri ba mutum na goge ba wannan abubuwa ana yi ne dukansu domin a tabbatar da cewa kudaden al'umma sun je hannun mutanen da ya kamata su je wurinsu wa'anda suka cancanci a taimaka musu. kuma insha Allah za mu ci gaba da irin wannan abubuwa na ganin cewa abubuwa sun rika kaiwa da mutane kai tsaye ba tare da yan biye-biye ba wasu hanya kuma muna kokarin ganin cewa insha Allah al'ummar nan yawa wa'anda suka sha rana suka zaɓe mu to za mu kokari mu ga cewa taimakon da gwamnati ya kamata ta bada yana kaiwa wurin sai da ya kamata ya kaiwa. Ina fatan Allah ya mai da kuwa gidan shi lafiya wannan ibtila'i da ya shahe mu Allah ya kare mu da sauran wasu ƴan uwanmu a ƙasar nan ta Najeriya kuma muna fatan mutanen da aka ba wannan tallafi za su yi amfani da shi domin gyara muhallinsu inda za su tsuguna da su da iyalansu muna fatan Allah ya sa albarka Allah Ubangiji ya ƙara mana albarka a jihar mu ya ƙara mana tsaro ya mana maganin a talauci da rashin rayuwa kwarai ana fatan Allah mai da kwarai lafiya assalamu alaikum wa ta'ala wa